shuka alhairai ka kyautata wa mama mama ba ta bari dan ta yayyubinci mama za ta kula da rayuwar ka a dace rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina zari ni zan yi wa mama abin tausayi ne iyayenmu Nizan mu mama na duniya ta shaida Kamar shirin shaidani ka kula da mama Kamar shirin shaidani ka lura da mama Kamar shirin shaidani tausaya mama Kamar shirin shaidani bi ra'ayin mama ka bar shirin shaidani aikata kiki ga mama mahaifiyar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 komai ya biya sassake jikinsa ya fa kwana fa a fridge ah, to ni na nake ba ke cikin gidan ba mm-hmm. ke dade to da ba sai ba kwashe ka su. very sorry ina kusan gani suka rage a gidan kenan mm. ina ba sai a siyo wasu ba ba ji kwanan yau ce ta ce da ke babu abincin ko kuma 'ya'yanta ne. Ita ta ce min babu duk sun cin ya ƙari. Sai Allah. Allah ka taimake mu kai yunwa ta kashe mu. Mahaifiyar mu, mahaifiyar mu. Yau. Ka gaji. Wallahi na gaji umma. Na buga na buga ban samu abinci ba. Sai wannan raman na samu. Ikon Allah. Mahaifiyar Alhamdulillah. Sai a 'yan dabaru. Allah ma albarka. Indo? Asalala. Akwai raguwar karago ki duba cikin son wannan? sai a samu a ɗan kwaɗanta ko a rage. Mahaifiyarmu mahaifiyarmu ita ce mamanmu mahaifiyarmu ita ce umarmu.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 zo na ga kin wanke muka. ai ba komai yaya dama ne kamata a ce in dinga wanke maka yanka. in dinga hada da naka da umma ina wankewa tunda ka kai aiki ya maka yawa wallahi kuwa bini bini muna can hanyar gona ko ai ni ɗaukin goban ma nake Allah ya kai mu ko ya ganna abun yaya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 my ku ɗan ƙara haƙuri ga shi nan sakkowa. Salamu alaikum. Masu, Bello, sanar da ina? Sanar su ke dai ina wuni, ina gajiya, ina wuni, ina gajiya. Lafiya lai Ina ku ne a ranar nan? Aiko mu ne ga mu. Amma ina aka kuka taho ba tare da an aiko mun an sanar za ku zo ba.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 a minti biyar da Allah ci gaban ki ɗebo wa'annan kayan ki zuba mun a ciki fara zuba mun a cikin karamin akwati ji ko so mu je inna in kai ku da Allah da Allah sai ce waye ke ji ko sai ka ce an saukar da wahayi kana jin na'am da Allah dakata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 ita ce ina so da Allah inda ta ce takun daya mace bari kun madan din ka madan wa alaikum assalam ah, ah, ah, manyan baki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 bari ba sai na shiga cikin wa barin kokarin koyon koma hanzarta neman wasu abin da dan na san kun ɗebo rana ga kuma yunwa mun ci kaɗan yanzu ko <laughs> na gode da Allah um, baka ji ba a haɗo musu da fruit mana fresh eh ta Allah wannan ba matsala bane zara yanzu zan kawo muku ko to shikenan bari ya da sai ku ci abinci ku sakata ku wala gidan ku ne nan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 rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina nazari me zan yi wa mama kamar shaiɗa shaidani ka kula da mama kamar shaiɗa shaidani ka lura da mama ka bar shairin shaidani tausaya wa mama ka bar shirin shaidani bi ra'ayin ta mama ka bar shirin shaidani ko kin san me yake burge ni dan sakin Ya ah. eh, da zuwa. Ni ba. Oh. Ina gajiya. da lafiya. huta kenan. Oh. <laughs> Ya yi kyau, yi kyau.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 ko yaushe kuna ni da za su ban mun maku ni da kun da gidan nan kun sauka? Ayya ya Allah ya baka da antum amin tana ma ina ne tukunna tana sawa bari in Ni eh, gwanda gwandan jibo a bata Yaya da anti suna burge na gaskiya ni ma kin kisan da nake sa in zo gidan nan Rabi kenan sai ya kamata ki magana zahiri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

ai wato haka Allah yake da mansa har ba ta ci ku gane gidan da wuri ba gaskiya kun yi kokari ne har ba ku gane ba iya hakuri mu koma ba sai sun eh kan jan hakuri fa ba kamar yau hutun ma zai kare mu dawo <laughs> to kin ga laifin mu ne to an ce maso zuzu shi yake bin sa latifa kuma an ce garin masoya baya nisa to gaskiya ne an ji daɗin baki kun dawo hutun gina maimakon ku zauna kusa da mu kun gudo nan to nan din ma ku tsira ba ai gashi mun biyo eh to to ina mutan gida wallahi tana ciki gaskiya muna hutawa to za a gira da ita mu gaisa uwar yayin ta ba ta saukowa da gaskiya kaga sani sai kira na yake ta yi daga cewa za mu je mu mm. ya bari ai mu gama sannan ya kira ko so yake ku koma da wuri na ai yanzu lokacin ku ne kamar sharrin shaidani ka kula da mama Ka kamar sharrin shaidani ka lura da mama Ka kamar sharrin shaidani tausayawa mama ka bar shirin shaidani bin ra'ayinta mama ka bar shirin shaidani aikata kiki ga mama mahaifiyar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 yadda daidai kika tsara shine daidai ni ba ni da ta cewa komai dama ke ke tsarawa ina ganin abin da za a yi yanzu na fita zan yi miki transfer na 200,000 um, kawai godiya nake na gode sosai yauwa so da za ki ɗauke su ki je duk da suke da bukata ku siya da kuma na tsarabar su baban da kika ce za ki yi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 ka kula da mama ta yi kiɗan sha ruwan zafin nan sai ki dan sha maganin ko amma ba zan iya ba ciki na ya kulle kamar son mutu da bakin Zan wace amma alhamdulillah kuma na'am da kununa na samu to ki dan daure ki kin ji ina nan zani me yi wa mama ƙara mana ƙara a sauwaƙe na kai mana magani kasan abin da yake damunta kuwa zazzabi ne fa kuma makasudin wannan zazzaɓin yunwa ce haka ne umma ina sani in Allah da tun ta sha kunnin za ta samu sauki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 Assalamu alaikum. Ya jikin naka? Da sauki. Bacci take ko? Ta sha maganin kuwa? Ta sha. Masan bacci kenan. Mahaifiyarmu mahaifiyarmu ita ce mamanmu.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 ya su ma take uwa mai babu kamar uwa mutum so mamansa shuka alhairai mama mama ba ta bari dan ta yayyo binci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 kamar sharrin shaidani ka kula da mama kamar sharrin shaidani ka lura da mama kamar sharrin shaidani muna buƙatar magunguna ne da jini za su kai nan ah, ka je kan za su sanar da kai kuma ko muna buƙatar shi da wuri saboda kaga akwai buƙatar jini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

amma sai mun wulaƙanci ya bani wannan dubu takwas ɗin ba bai ban yi da shi ba amma bai ji ba gaskiya bai bai kyauta mana ba lokacin da mahaifiyar ta ce wani yanayin zai ki taimako Anna. Yanda.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

salatin shaida kamar sharrin shaidani ka kula da mama kamar sharrin shaidani ka lura da mama kamar sharrin shaidani tausayawa mama kamar sharrin shaidani bin ra'ayinta mama ka bar shaidani aikata kiki ga mama mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu ita ce mamanmu mahaifiyarmu ita